السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna goma cif-cif goma ga watan goma 1447 daidai da 29 ga watan uku kenan 2026 daga nan masjidu ali ibn abi talib da ke misali da izini Allah zai zama karatunmu na farko kenan bayan azumi to sai zama darasin ga wasu darussa daga ramadana darussa kaman hamsin darussa sittin darussa saba'in amma lokacin kaman ba bai gaiwa amma mai muka karanto su kawai darussa daga ramadana mana me na samu a ramadana wanzu darussa ya kamata na samu a ramadana kuma wannan darussan lallai su ya kamata mu ci gaba da su bayan wucewar ramadana ramadana makaranta ce babba da muke samun darussa masu ɗimbin yawa kamar aikin hajji ne shi ma darussa masu ɗimbin yawa sosai to ba tare da ɓata lokaci ba ga darussan kamar haka darasi na ɗaya attaqwa Allah yana ba mu tiririn na takawa da wannan ayoyin azumi suka fara da taqawa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun sai kuma Allah ya zo ya kare da maganan taqawa a aya ta 187 wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid تلك ka الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون aga takawa a farko takawa a ƙarshe to lallai takawa mana bukata mu ci gaba da ita domin ibadu ma gaba ɗaya Allah ya shar'anta mana su ne don mu samu takawa ya ayyuhan nasu budu rabbakum allazi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun dan mu samu takawa darasi na biyu akwai darasi na imani don da zaka ji Allah ya bude ayoyin da ya ayyuhal ladina amanu imani kuma zaka ga lalle imanin mu ya karu a ramadana annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisan shi yana cewa man sama ramadana imanan man kama ramadana imanan man kama lailatul qadri imanan Allahumma zayyinna bi zinatil iman wa ja'alna hudatan muhtadin darasi na biyu darasi na uku abokin tafiyan imani shine me al'amalu salih gudun da zaka ga innal ladina amanu to zaka ga wa amanu sai wa amilu إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات wa bashirin ladina amanu wa amilu salihat suna na alhade kullale yana daga cin abin da muka koya al'amalu salih aiki na gari. da wannan Allah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad idza sallaita faqul Allahumma inni as'aluka fi al-khairat to lalle fi'l al-khairat mun ganshi tsagwaran shi a cikin Ramadana to sai dai daga wucewar Ramadana kuma abubuwan sai suka koma wani iri daban to lallai mu ci gaba da al'amalu shi ne aiki ɗaya tilo da mutum zai yi na dama. lokacin mutuwar shi ne aiki ɗaya tilo da mutum zai yi na dama ya je gaban Allah walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون الله يربى مدى ونم ندامة darasi na uku kenan mu ci gaba da al'amalu tsali, to sanan shi al'amalu salih baya zama al'amalu tsali sai da ikhlasi abu na hudu ke lalle mun koyi ikhlasi yi dan Allah sanan tare da ikhlasi kuma aiki shi kuma baya tafiya sai da mutaba'a hmm sai da mutaba'a idan muka samu mutaba'a da ikhlasi Allah sai ya karba mana ayyukanmu al-fudail ibn a ƙarƙashin faɗin Allah mai girma ɗaukaka allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yace innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal aiki in anyi dan Allah amma ba a yi shi akan sunna ba Allah ba zai karba ba haka nan an yi akan sunna babu ikhlasi Allah ba zai karba ba hatta ya kuna khalisan sawaba sai ya zama kayi dan Allah kuma akan sunna to ramadana lalle yana karantar da mu tsantsan ikhlasi yin azumi dan Allah <coughs> qiyamul layli dan Allah sadakoki dan Allah hmm, ciyarwa dan Allah komai ana yin shi ne dan Allah to sannan ga mutaba'a komai kana yin shi ne akan sunar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam muka samu littafi na sifatu saumin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan darasi na biyar ke to in ka samu wannan daga na ɗaya zuwa na biyar ɗin nan aikin ka an karɓa? ka samu taƙawa, ka samu imani ka samu al'amalu salih ka samu ikhlasi ka samu mutaba aikin ka an karɓa an gama amma an samu tangarɗa ɗaya daga cikin wayannan abubuwan fa aikin yana nan yana pending ke aikin bayan da zai darasi na shida a cikin kamar darussa 16 ok ibada babba da muka koya a ramadana ibadatu siya to kaga yanzu ramadana ya wuce amma azumi bai kare ba musamman satin da za mu shiga daga gobe in ma kana so ka yi sittata iya min shawwal daga gobe da izinin Allah guda shidan nan za su iya haɗuwa maka azumin sati ya shiga ciki yau azumin shekara-shekara ya shiga azumin sati-sati ya shiga sannan kuma azumin wata-wata ya shiga kaga yau goma gobe zai zama monday sha ɗaya sha biyu talata sha uku laraba to kaga daga sha uku sha hudu sha biyar azumin me kenan azumin wata-wata to sannan kuma ga alhamis ta shigo alhamis yanzu sha hudu azumi ne na wata-wata to sannan kuma na sati-sati inda ga gobe za ka fara sittata ya bin shawwal kuma har yanzu na shekara-shekara to zuwa sha shida ga wata ranar asabar ke alhamdulillah azumi shida sun kammala daga sha ɗaya gobe talata laraba alhamis juma'a asabar yadda sun kammala a wurin to kaga mu da bamu fara ba maybe mu maintain wannan layin kawai inda bi layin nan fake maybe ma sai fi ka samun garabasa kai ka gama sittata ya min shawwal kai na me kenan na shekara shekara to yana na sati sati babu sai kaga gobe kuma azumin sati ne alhamdulillah sannan rana alhamis ma azumin sati ne kuma azumin wata ne eh kuma azumin shekara ne to mun koyi azumi ya kamata mu ci gaba da shi azumin sati satin kowane sati azumin wata wata kowane wata sannan azumin da yake zuwa mana shekara shekara kamar shi wannan sitacciyar yamin shawwal kama azumin arafa azumin tasu a ashura darasi na bakwai daga cin abin da muka koya kama kamar mun bar shi ma cikin ramadana shi ne ibadatul kiyam qiyamul laini shi wannan kamar ma mun riga mun rabu da shi tun daga daren sallah alhamdulillah sai bye bye sai wata shekara insha Allah sai a dawo masallaci don qiyamul laini ko qiyamu ramadana ko ta Hajjudi, ko ta rawi kuma bai kamata annabi sallallahu alaihi wasallam baya karawa a ramadana ko ba ramadana ba akan raka'a 11 na raka'a 11 tana nan diman daiman sallallahu alaihi wasallam amma kaga mu maybe sai a ramadana a ramadana ma goman karshe zaka ji social media ta cika da maganan tahajjudi daga goman karshen nan hadda zage-zage da cin mutunci to kaga mu ba mu da aiki ne sai ta hajjudi wani lokaci ta ma yaka samu wallahu musta'an wai yana kaiwa har a yi kashe-kashe to abu na takwas muna da albaraka neman albarka yana daga cin abuwan da muka samu a ramadana albarka ta bangare daban-daban na farko ta wajen sahur annabi sallallahu alaihi ce tasaharu fa inna fi sahuri baraka ku yi sahur domin cikin sahur akwai albarka na biyu ga wani dare da lailatul mubaraka inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munziri dare ɗaya ne amma ya fi dare dare dubu talatin dare ɗaya ne amma ya fi shekaru tamanin da uku wayansu dararen da babu lailatul qadri a ciki to daren ɗayan nan maybe a ce awa goma ya fi dare dare dubu talatin alhamdulillah neman albarka sannan kuma in kai buɗe baki a gurin wayansu a matsayinka na bako hmm, za ka musu addu'a Allahumma barik Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum eh wannan addu'an tana da muhimmanci musamman ga baƙi za ce maybe mai tafsiri ta ga baƙo ne kuma an fi son baƙo alhamdulillah kamar mu a gurinmu an fi son baƙo gajigajigai suna tafsiri amma mutane ba lalle su saurara ma na gida ba sun fi son baƙo kuma ba lalle baƙon ya zo ya baka abin da na gida yake ba ba lalle ba karatun ma da bambanci da bambanci to shi baƙo ya zo alhamdulillah an ba shi kaji alhamdulillah wani zai a muku shi me yake ce ce kaji kai ko ma gidan kumara mana kaji kake ci to mu anan ba kaji mutu yi Allah mai tafsirin an dauko shi wai kaji yake ci wannan Allah sallame shi ya koma gida kawai eh wai kaji ba to ka zo ka yi karatu ne ko ka zo ka ci kaji ne to almuhim inda an baka ma kajin ko ma menene Allahumma barik lahum kaga addu'a da albarka Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum abu na tara akwai al-infaq zaka samu a ramadana akwai ciyar da dukiya hmm ciyar da dukiya ta bangarori daban-daban alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun ka duba ciyarwa a eh, bangaren marayu ana ba da kudade ɓangaren masallatai ana ba da kudade da yawa da yawa tallafawa marayu zaurawa ga tallafi nan da yawa wannan infak na kudi kenan kuma za ka ga bayan Allah ma sun ɗan samu kamar zarta za ce a ah, sha Allah akwai wani buɗi da nake gani zan samu oke a yaushe a ramadana to ramadana ya wuce shi kenan budin nan fa sai wani ramadana Allah masu hali ya kamata su ci gaba da me kyautatawa wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin yanda bayan Allah ke tallafa musu cikin azumi to a ci gaba da tallafa musu wajen azumi Ina cin darasin da muka samu darasi na goma akwai ciyarwa wannan infaq ciyar da kuɗi wannan kuma ita'am ciyar da abinci za ka ga yadda bayan Allah suke ƙoƙarin raba abinci da yawa da yawa kama daga shinkafa e, kayan ci alhamdulillah gashi nan dai gero za ka ga ana raba shi da yawa e ciyar da masu azumi musamman in ka je maka madina za ka gani suke programin ciyar da masu azumi alhamdulillah kuma ka ciyar da mai azumi kana da kwatankwacin ladan shi hmm? kaga ya kamata ina azumi in dinga ciyarwa daidai da na iya daidai da zan iya in dinga shayarwa daidai da na iya karin bari ni kawai za a dinga samun lada a kaina a to ni ma in yi kokari yau ka ce ko da ledan fiye wata ɗaya mana ledan fiye wata ɗaya ɗari uku don ka siye ta ka bayar maybe mutum na za su sha in da ɗaya ne kaga mutum ashirin alhamdulillah ka shayar da mutum ashirin kuma abdalu sadaka juhudul muqil kama mu mun gane mun fi gane kwantarwa kawai kwantar yau a bamu ka duba ko saudiya ka je a matsayinka na alhaji ka fi gane ayi mai a baka sabi e eh, kai baka gane ka bayar ba sai dai a bamu alhamdulillah to ciyarwa ciyarwa to ciyar wannan ba ramadana kai ba yana nan wajen ramadana shi ma annabi sai yake cewa ya ayyuhan nas ya ayyuhan afshu salam wa at'imu at'am wa sallu bil layli wan nas niyam tadkhulul jannata bi salam da kuma yutimuna at'am ala hubbihi aga miskinan ka miskinai nan barkace wa yatiman ga marayu nan da yawa to kaga kenan ciyarwan musamman miskini maraya wa asira wannan kan ban mu damu da su ba suna garkame ga sunan dozin dozin ɗarruka ya kamata ce su ma muna da asusunsu na tallafa musu musamman cikin ramadana kuma da za mu fara asusun tun da wuri a ce tun daga wannan watan kamar masallacin mai zumun riga mun fara ƙaramin masallaci ne amma dai an aje kusan miliyan ba wani abu miliyan ba kaɗan inda ma da abincin da aka siya ya wuce ma miliyan da su a tambobi ya wuce miliyan hmm? kawai za a ce a sati wanda yake da shi sati sati biyu ƙarshen wata ɗan kawo abin da kake da shi dubu ɗaya ne dubu biyu ne dubu biyar ne dubu goma ne Da gane ka ga kudin alhamdulillahi kamar cewa sai mabana kamar an maka da ke madida ce ba gaban makara ba amma dai inda za fara da wuri a habbul amali ilallahi annabi sallallahu alaihi ce mai ce ha wa in Allah. to kaga wannan hadisin zai mana fashin baki akan wace sadaka Allah ya fi so ta ramazanan ce ko kuma na kullum-kullum ne ko na sati sati yace ce muha wanda aka dawo ana yi da kaɗan ne e ko da ɗari ne ɗari biyu ɗari biyar ko duk rana ka ce kwana biyar da ɗari ɗari kaga ɗari biyar ke ɗari biyar a sati banda asaba da labi ko banda kwana biyu ɗari biyar biyar to kaga ɗari biyar biyar so wata goma sha ɗaya alhamdulillah to ya fi ka cewa ka ba da su a take ka dinga bayarwa kaɗan kaɗan kaɗan ya fi a ce wai sai ƙarshen shekara za ka bayar wannan guda goma ke Taƙawa, imani al'amalu salih ikhlasi na biyar mutaba'a na shida azumi na bakwai iyamun laili na takwas albarka Ko ta albarkar nan mu ci gaba da nemanta. ta musamman cikin addu'o'in da ake cikin ramadana اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت ba Ramadana kawai ba akwai al akwai al tilka asharatun kamila goma na biyu muna da asabru sabru ala ta'atillah don ramadana ba na ce mai shaharu sabr watan haƙuri ramadana yana karantar da mu haƙuri akan biyayya ga Allah ka duba tsawon wata ɗaya cir za ka yi haƙuri akan azumi daga fitowar alfijir zuwa faɗuwar rana za ka yi haƙuri a kan ƙiyamun laili ko tarawihi tsawon wata ɗaya waɗanda goma sha ɗaya ke za ka yi haƙuri a kan karatun ƙur'ani da sauran haƙuri da yawa da yawa abu na goma sha biyu akwai asabru an la haƙuri barin saɓan Allah na goma sha uku asabru ala la haƙuri akan ƙaddarar Allah to ya za mu alakanta haƙuri akan ƙaddarar Allah da Ramadana Allah ya ƙaddara min zan yi azumi kuma Allah ya ƙaddara mai azumi yana jin yunwa yi ki dole ka yi haƙuri akan ƙaddarar Allah akan za ka ji yunwa za ka ji kishin ruwa za ka ci gajiya gika wannan ƙaddarar Allah ne ƙaddarar Allah ya ƙaddarta min na makara ban tashi tashi ba sai da na ji kadaka matin sala shi ke sai rungumi ne ƙaddara sai in ci gaba da azumi ce ah, to ni gaskiya yau ba zan yi azumin yau ba tunda ban yi sahur ba la la la dole kai abu na goma sha hudu akwai ashukur walitukabbirullaha ala ma hadakum sai me wala'allakum tashkurun godiya godiya kala kala godiya kan Allah ya bar mu har zuwa ƙarshen Ramadana alhamdulillah godiya akan ni'imomin da Allah ya bamu na abinci na abin sha na farin ciki alhamdulillah to sannan muna tare da ashukur tare da alhamdu musamman ce an ga wata ولتكبروا Allahu الله Allahu الله la ilaha illallah Allahu الله Allahu أكبر الله أكبر To الحمد وآية الله جميع ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم tashkurun. to ina alaƙan ashukuru da alhamdu ok ashukuru yana zama na Allah ne za ka iya gode wa Allah kuma za ka iya gode ma wani daban ma a nishkurli wa liwalidaika ilayyal masir la yashkuru Allah la ya Allah nasa man la ya nasa Allah wanda baya gode mutane ba zai gode Allah kaga shukur shukur to amma alhamdu na Allah ne shi kadai ba ka ce alhamdulaka sai da alhamdulillahi lillahi kuma wannan kullum muna maimaita shi ya kamata ya zama shi muka fi ma sani sosai bambancin alhamdu da shukur ok alhamdu yana zama lillahi kawai to sannan alhamdu yana zama da harshe amma a shukur yana zama da harshe yana zama da zuciya yana zama da gabbai dole muke da sujudu shukur kaga ba a cewa sujudul hamd sujudu shukur yana iya zama da ibadu annabi sallallahu alaihi yana tsayawa har kafafu sai su kumbura ya rasulullahi ya kace irin wannan ibada ce afala akunu abdan shakura abu na sha shida akwai arraja kyakkyawan fata ke kyakkyawan fata ana shiga ramadan an bude kofofin aljanna to fatan shine insha Allah na shiga kyakkyawan fata yancin da Allah yake ba bayi na samu kyakkyawan fata abinda Allah yake amsa ba bayan shi wa idza salaka ibadi an karba mun quwwatur raja akwai na abu na goma sha bakwai at-tafakkur yana cin amalul qulub tunani akan ah, azumin nan da Allah ya sa na yi shi kwana 30 tunanin farko Allah ya karba mun ko Allah ya fatali da azumina kaga azumi zai gadar maka da tafakkur tunani sallolin da nayi sadakokin da nayi karatun qur'ani to sai ka je ka tsaya kai tunani yana cin wanda aka karba ko kuma dai an yi fitali da shi abu na goma sha takwas akwai at-tawakkul ka duba mai azumi alhamdulillah kamar shekarar da ta zo ba kudi a hannun mutane kuma sai kaga Allah yana ta musu budi da yawar wani daidai gwargwado alhamdulillah kuwatu tawakkul kuma da zamu ci gaba da tawakkulin wallahi Allah zai ci gaba da bamu law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr kun kuzai kun tsaya su fita da sassafe ba komai a cikin su su dawo cikin su a cike to duk wanda yake so ma zai karya arewa to na mu mu babballa shi da tsantsan tawakkuli shike an gama ai in Allah ya baka ba wanne sai hana ka To in Allah ya hana kuma wanne sai baka dabaran wani dan siyasa bai isa ba amma muna da dogaron ga Allah na sha tara oke akwai mahabbatullah oke ta ina muka samu mahabbatullah abu wurin da ke cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra a cikin bayina wanda na fi ƙaunansu suna da na fi eh, wanda suka fi gaggauta buɗe baki rawahu tirmidhi ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra to kaga yana daga cikin abinda ramadan yake karantar da mu kuma ga taqwa farko kenan Allah yake cewa bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin ga tawakkuli fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkili na ashirin ki akwai tuba daga mai azmi yana komawa ga Allah wajen tuba ya Allah ka gafarta mana ya Allah zaka ga mutum ya damu da tuba tuba wannan na ashirin kenan abu na ashirin da daya akwai istighfari neman gafaran Allah daga ciki akwai addu'ar buɗe baki اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي أن تغفر لي يا الله كغفر تام لو كما جنس أدوي دك تشين سلا وجن سلا دكا نيمان غفر الله مسمى كدوكي سلا kamar da muna yin ta da kyau za ka ji tarin neman gafaran Allah kamar cikin sujjada سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي واللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره in an dago ma kafin a koma Allahumma filli warhamni ba ma yi ba ma yi muna sauri Allahumma filli warhamni wahdini wajhurni wa'afini warzuqni warfa'ni akwai tarin istighfari cikin Ramadan oke mun tashi da daddare la ilaha illallah wa la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim rabbik filli shikenan gafata maka abu 22 akwai karatun qur'ani tsantsan karatun akwai tadabburul qur'an tadabbur lura da me ake karantawa ba wai kawai ce Allah ramma kai mun su wuta ka dawo a kaga wannan ba ta dabburi a ci shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ni hudun wa akhawatuha qabla al-mashi oke tsantsan lura ke irin wannan ƴan uwan suratu hud da suke magana kan kiyama irin su suratul naba'i wal mursalat suratul waqi'a tsantsan lura suka sa shi amma kaga ma kai mun su wuta kaga ba shi kenan alaramman ba ba shi bai dace ba ya kamata ni ma an ji fa bi ni ma yana kofan wutan nan oke alaramman ma shi ma ya ji a ta daman su aka ce ma za a fara babbakawa daga ce akwai alaramma ba wallahi tallahi akwai ma. to kaga ya kai ya dawo idan magneto mai karfi na jihar naman ya kama shi fa shi kenan ka halakar da Allah ran ke Allah irin wannan wasan a daina maganar wuta ba wasa fa ba wasa amma mun fi gane ayi wasa ayi comedy alhamdulillah kuma karatun Qur'ani baya bukatar haka in dinga ji ayoyin suna sauka a kai na ne ya lokacin zaka ga kana fasara kana hawaye yake karatun yayi tasiri ke amma na tafawa ana dariya ana shewa kai tadabburul qur'an akwai mudarasatul qur'an mudarasa shine mu a arewaci ko a Najeriya da tafsirin qur'ani don da za karatun da kyau za mu samu dirasatul qur'aniyya abu masu zirfi zirfi sosai sai dai mafi yawanci kawai alaran ma ne idirasa din sun yi karanci kuma ga malamai Allah saka musu da alkhairi sun mana dirasa masu yawa yawa imma tafsirin mawdu'i ne ka iya ɗaukan mawdu'i ɗaya maybe sai a fafata tafsirin mawdu'i eh aya ɗaya maybe kwana biyar wata aya ɗayan kwana biyar kwana goma kuke kenan wata ayan ma kwana biyar a wata ayan ma kwana biyar kwana nawa kenan ashirin an zo goma ƙarshe ke wata ayan kwana biyar duka tafsirin ramadana ayoyi biyar alhamdulillah tafsirul mawdu'i ke kuma sai ka duba littafin za su a ah, wai malam zai iya tafsirin aya ɗaya kwana kwana biyar sai ka duba ne za ka gani za ka ga masha Allah bayanin yana da faɗi faɗi to lallai muna da buƙatar mu ci gaba da wanzu masallatan tafsirin su daga shekara sai shekara ya ce an kulle an kulle yau an kulle ashirin da biyar to ba za a sake buɗewa ba sai ɗaya ga watan ramadana wani irin ibada ne wannan kuma tala ya kamata tafsirin ana ci gaba da shi sati-sati hmm? ko a tsallushe sati so biyu a sati ya cin abin da muka koya bai kamata ce mu zo mu cika masallaci a ramadana wajen ramadana kuma masallacin mt bai kamata ba kamar yi gurin mu can tafsir foundation zai wa gurin kama ya zama kufayi kawai gurin yana rayuwa ne daga jima'a sai jima'a sai kuma an ce za a bude tafsiri sai ga wani su katon kujeru manya-manya za a rufe alhamdulillah yanzu kuma fa yanzu da za ce za a yi tafsirin sati-sati shi malamin ma yaje maybe mutum ɗaya zai samu ko mutum biyu to ina sauran mahalattan tafsirin cikin ramadana ɗin nan sun mutu ne ana kiran ku ku rayu mana kun mutu ne ku matattu ne oke ko rayayyu ne a cikin ramadana matattu a wajen ramadana bai kamata ba bai kamata yana duk masallatan da aka yi tafsiri bai kamata mu bar wannan darasin ba wai daga ramadana sai ramadana ramadana ya kare amma tafsirin qur'ani bai kare ba ta dabburi bai kare ba mudarasan qur'ani ma bai kare ba na 25 akwai lizimtar masallatai lizimtar masallaci kama daga yawan tafiya masallacin man gada ila almasjidi awraha a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama gada raha da kuma zaman masallacin kanshi hmm? annabi sallallahu alaihi yake cewa daga cikin abin da yake daukaka mana daraja ya kankare mana kurakure wantibaru salati ba'da salat sai kamar mu anan yawanci bamu iya ba jiran sallah bayan sallah amma za ka je makka madina za ka ga yadda ake jiran sallah jiran sallah bayan sallah wani zai ɗauko tun bayan tun sallar asuba to a gurin yake har Azahar, a gurin yake har la'asar a gurin yake har magariba a gurin yake har isha a gurin yake har tarawih to zanan ma zai tafi yi bacci maybe ma zai bacci a gurin ne a gurin zai yi bacci ko kuma zai bar alaman cewa zai je dan huta ya dawo yana na gurin alhamdulillah ka bayan Allah sai can fa mu dai kai aka zo ka samu taron masu bacci a masallaci in dai masallaci ba a rufe kuma akwai yar fanka alhamdulillah kaga masallacin zai dadin me bacci to kaga bacci kuma me malam bacci a masallaci zaman masallaci yana daga cikin abubuwa masu mahimmanci da ya kamata mu ci gaba da shi intibaru salati ba'da salat na 26 ke daga cikin ibadu masu kima da muka koya a ramadana akwai itika hmm? barin shagulgulan duniya dawo masallacin tare bayan Allah tsararu suna yi har yanzu sai dai bai kamata mu shaddada wai ka bar bauchi ka shigo garin da zo za ka zo itikafi ya makin sai ba ya saba hadisin manzan Allah la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid kama ka ce ka bar bauchi ka shigo garin Jos itikafi da wani lasisi a can garin naku babu masallatai ne ko ba ba da shinkafa ne a can to Allah mu bar zafin kai mu bar zafin kai za ka yi itikafi a garin ku to bismillah amma sai ka zo wani gari daban ka saba sunna abu na ashirin da takwas ha akwai tarin addu'o'i ba da wannan ma muka samu ayar addu'a ayar amsa addu'a tsamo tsamo a cikin ayoyin azumi mana aya ta 186 suratul baqara wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an to ijaban bata dakata a ramadana kai ba fa. har wajen ramadana in ka dace ka roki Allah Allah bai amsa maka kamar tsakanin kiran sallah da iqama alhamdulillah cikin sujjada alhamdulillah can cikin dare ranar juma'a duka amma an fi sa kauna na saurin amtawa a cikin ramadana to mu ci gaba da addu'o'in da izinin Allah Allah yana sauraron mu abu na 29 akwai aljudu wal karam karamci kyaututtuka abdullahi ibn abbas ya ce kana rasul sallallahu alaihi wasallama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ajwadan nas وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة شوتتك كرمش kuma ka duba karamcin da aka yi a yanzu a shawwal akwai ko ɗaya bisa ɗari shi babu karamcin dai a alhamdulillah ya kamata mu ci gaba da karamci bayan ramadana abu na talatin goma na uku kenan akwai muraƙaba mai azumi yana tare da muraƙaba mana na ce a ah, inna Allah na alaikum raqiba ga abinci ba zai ci ba saboda me inna Allah na alaikum raqiba ga abin sha ba zai sha ba domin me inna Allah na alaikum raqiba ga saban Allah ba zai yi ba inna Allah na alaikum raqiba to wannan muraqaban mu ci gaba da shi ba Ramadan ma inda za mu samu wannan kadai muraƙaba to da ƙasar mu ta gyaru hmm? gani da sabon Allah ce ayin Allah kana alaikum raqiba ba zan yi ba kai ma haka wancan ma haka wancan ma haka shikenan alhamdulillah abu na 31 akwai alfawz bil janna idza jaa ramadan futihat abwabul janna sai abubbude futihat suna bude kwanaki 30 madu da cewa ɗan najeriya na gaban fusan azumi ashirin da tara kuma da yawa mun zama yan tawaye in an ce ba a ga wata ba sai cewa ah, mu an gani a nijar eh to ka tattara ka koma can man ko ya ce an gani a bauchi hmm? saboda da tsaban son zuciya kawai da kuma rashin gane addini da rashin dace hmm? har manyan mutane yanzu fa wani ce shi ba zai azumi mushkala shi azumi 29 kuma wani kilif ya taimaka wajen yaduwan wannan wannan tunanin wai manzan Allah bai taba azumi 30 ba to shi bai tsaya ji ma karatun cikakke shi dai an yanko mai abin da aka yanko an yada mai shi kenan me kun yaji asalin cikakken karatun ya ce ah, manzan Allah bai taba azumi 30 ba shi kenan in an ce yau ba ga wata bai ce ah, shi kawai zai sha ruwa akwai alfawu bil janna maybe yanzu a cikin rana na talatin din nan samu aljanna ba abin mamaki ba na talatin biyu akwai annajatu minan nar ramadan yana shiga sai a bude kofofin aljanna a kulle kofofin wuta gaba daya abu na talatin uku akwai ma jikin mu ka duba a ramadana ka tana bambanta da wajen ramadana ga hadisi amma ba shi da inganci sumu tasihhu eh ku yi azumi za ku samu lafiya to ko da ba hadisin tabbas yanzu kamar wanda yake da ciwon shuga kuma ya kiyaye dan shaye-shayen zaki kuma zai sha maganin shi daidai sahur alhamdulillah ya kiyaye zaki to zaka ga shugan shi yayi kasa a shawwal kuma yaje ya gwada gani in zai sha shayi da safe zai ci abinci da rana zai ci da daddare to in ya gwada za ga ya ce a na ramadana ya fi fa alhamdulillah akwai kiwon lafiya dangane da ramadana na talatin da hudu umara a cikin ramadana in wannan sai mu ce upgrading na daraja umratun fi ramadana ta adilu hijjatun ma'i umara cikin ramadana tana daidai da aikin haji tare da manzan Allah sallallahu alaihi kaga wannan yana daga cikin abin da zaka samu a Ramadan in Allah ya hore maka bi. Allah bai hore maka ba to ka dinga umara ta cikin gida mana umaratu talakawa ko hajjin talakawa shike ina ma'anan umara na talakawa oke kamar irin bayan azuba din nan ka zauna a masallaci ka ta ambatan Allah har sai rana ta fito rana ta fito ta shi kai sallah raka a biyu yana daidai da ladan aikin hajji da umara cikakkiya cikakkiya cikakkiya wace a ramadana ka samu wannan so ashirin alhamdulillah so ashirin da biyar alhamdulillah kuma musamman ramadana masallatan da ake karatu bayan asuba hmm? inda sun san me suke yi ba za su dinga tashi ba sai sun yi me na fula raka a biyu gama musamman suke ba maybe za a yi tafsirin sai kuma kowa ya ɗauki littafin shi sai kaga sun bar masallacin fa sai a ah, wannan mutanen sun gane sunna kuwa kuma na ce wai ahlus sunna hmm, ahlus sunna amma ba su gane wannan hadisin ba kuma kaman ba sa ma so su gane ina ce to da Allah ina bukatar zan yi nasiha ce a ah, kai kai kai daga ina kake kai kai to kaga kai kai zai ba zai baka abin da kake nema talatin da biyar akwai hifzul lisan ah, ramadan ya karanta da mu kiyaye harshe yanzu ko ma dan azumin da kake da yunwan baka da kake yi a ganin yunwa ta dawo mutum yaya sai dai ya yi sai dai ya tagumi ana mai magana ma ya maganan da kyarinci yana zan mana hibdul lisa kiyaye harshe da kuma man kana yu'minu billahi wal akhir khairan Auli, liyasmut da kuma Mallam ya da qawla zuri والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه حفظ اللسان نتلاتين دا شده حفظ الجوارح kiyaye gabbai talatin da bakwai alibti'adu anil jahal nisantan jahilci mutum ya zo ya zage ka kai kana azumi cewa da Allah ka yi haƙuri azumi nake jifa ya fara ɗora maka naushi ce da Allah ka yi haƙuri ne azumi nake kai ne yanzu na ba shi haƙuri ne wannan ɗabi'ar mai azumi ke kamar ka duba mu ɗabi'ar mu ba haka bane ba oke wai za ka taba humul jahilu na ƙalu salama ɗabi'ar mai azumi ke wallahun musa kamar ka gamo wai za ka taba humul jahilu na ƙalu baran ya faɗa shi ba maka bakaƙen uba uba sai a haɗa maka da n don hada da n an kusa kenan sai a hada da ka to kaga mai azumi shine mai wannan uba din kuma wannan ba azumi yake ba na talatin da tara al-ibtiadu anil ma'asi na arba'in mana al-ibtiadu anil ma'asi santan saban Allah ka duba yara masu shaye-shaye alhamdulillah cikin ramadana ya ga alhamdulillah ce zai dan zuka lokacin sahur to amma da rana fa babu in da yamma fa babu sai dai kuma an sha ruwa sai dan sake zuka ai kaga dan rage yi alhamdulillah alhamdulillah to kaga da ya bar shi gaba daya alhamdulillah na 40 at-tarbiyatu ala qimati al-waqt ana mana tarbiya kan qimar lokaci ka duba shahru ramadana lokaci ayyaman ma'dudat lokaci a wa kulu wa shrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt min al-fajr al-fajr lokaci thumma atimmu as-siyama ila al-layl lokaci kuma ka duba mai azumi yana lura da lokutan sallah yana lura da lokacin sahur yana lura da lokacin mai buɗe baki na 41 a tarbiyyatu ala nizam tsari alhamdulillah za ka ji bambancin lokacin sallar mu ba Ba ya ta zara sosai qimatun nizam a gari gaba ɗaya kaga alhamdulillah duka kowa yana sahur e kowa ya tashi yana sahur e kowa ya tashi yana kiyamun laili kowa yana ya a an nizam tsari alhamdulillah Walin indiba abu na arba'in biyu a tarbiyyatu ala ƙimatin itkan yin abu da kyau Kuwa sai ka daina kokarin yin azumi da kyau za ka mutum yana addu'a ya dukufa sosai da kyau da kyau sosai qimatul itqan abu na 43 ta'miq mabda'i al-wahda bayn al-muslimin al-wahda bayn al oke al'ummar musulunci al'umma ce daya yanzu an ce an ga wata kusan ko ina a duniya duk da na ɗan samun saɓani kwana ɗaya kwana biyu a kwana ɗaya misali kwana ɗaya amma kwana na biyu ko ina a duniya duniyan mutane da duniyan aljanu ne azumi kuma azumin duka iri ɗaya daga fitowar alfijir zuwa faɗuwar ko ina a duniya sai na ɗan samun ɗan matsaloli kaɗan-kaɗan yau ka tashi a ƙasarku misali Najeriya e ka shiga wata ƙasa hmm, to sai a samu a can a su har sun sha ruwa hmm, kun tashi a jirgi babu rana za ka yi shan ruwa maybe a nan kuma ranan ba ta faɗi ba amma a can kuma rana ta faɗi to duka dai matsalin iri ɗaya ne daga fitowar alfijir zuwa faɗuwar rana akwai 44 ok mana daidai minti 45 hudu ke kaga kowane an bashi minti daidai ke tammiyatu takabul al-ijtima'i takaful taimakakeniya na jama'a gaba daya musamman tallafawa marayu zaka ga Allah bada gudunmawa sosai e kowa yana kawo nashi to wannan tallafin kada ya kasance cikin ramadana kawai domin kafilul yatimi ba cikin ramadana kawai ba manzo Allah bai ce kafilul yatimi fi ramadana ba sallallahu alaihi wasallam mai tallafawa maraya abincin shi abin sawan shi abin tifafin shi abin shan shi lafiyar shi makarantar shi duka wannan shi ne wutan gidansu ma hmm? wutan gida ruwa abinci abin karyawa duka wannan shi ne kafalatul aita ba sau da yawa mana takaita kafalatul aita makan me ishirin kamaraya shi kenan ne kuma a ce gezina ma alhamdulillah to yi shirin kamara ha lallai ya kamata tunanin namu ya wuce haka su iyaye mata da suke da marayun a basu jari kaga ba kullum koci shekara sai an dauko an bata bake a raba musu kekunan ɗinki hmm? kaga koya mata sana alhamdulillah za ta duka ci da tallafawa marayun da suke karkashinta. Wasu kurare suna haka sun ci gaba kuma sosai da sosai. to a hada da dinki shi ma domin mara ba lalle kuma ya samu dinki ba sai ramadana to ko ayyan wannan iyayen su ma suke nan ba lalle suke samun dinki ba sai yaushe ballanta kuma maraya akwai ibadatu sala 45 ramadana tare da me sallah za mu yadda masallatanmu alhamdulillah suna ƙara cika da fasinjoji to wucewar ramadana kuma fasinjojin ko ina suka tafi Allahu alam sai an nemo su 46 at-tarbiyatu ala khuluqi zuhudi wal kana'a eh mai azumi ka ga yana da zuhudu ne bi wani bai iya cin abinci da yawa yana azumi Za ka ga dan abincin da zai ci dan kadan alhamdulillah dan sha kunu da kosai alhamdulillah nan yayi yayi alhamdulillah in zai sahur ma dan kadan alhamdulillah zuhud da kana'a wadatuwa da kankanin abu ka duba ni ma masahuril mu'min at-tamr dalla da abincin saurin mumini dabino ba ya rasulallah dabino dabino zai ishe ni ke ka ci dabino ma ya ishe ka mana zuhudu da Ƙana'a akwai na 47 a tarbiyyatu ala talabil hidaya neman shiriya ka duba shahar ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnasi shiriya ne ga mutane a farkon ƙur'ani kuma alif lamim zalikal kitabu la mafi hudun hudan lil muttaqi ƙur'ani shiriya ne ga masu tsoron Allah 48 akwai a tarbiyyatu ala La zikiri zikiri ambatan Allah musamman mun kai sallan asuba zauna ka ta ambatan Allah zuwa fitowar rana Za ka musamman da tiyakowa da ɗan carbin shi yana ja yana lazimi alhamdulillah ko sun riga sun saba 48 49 oke akwai neman lada al-ihtisab ihtisab neman lada man sama ramadana imanan zai ce wahtisaba man kama ramadana imanan wahtisaba man kama lailatul qadri imanan wahtisaba abu na hamsin akwai nawafil to sai mu dakata nan 41 akwai neman gafara 42 akwai istiqama 43 akwai ihsani okay 44 akwai talabul ilm wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma kaga ana yawan neman ilimi a cikin musamman guraren tafsiri kyakkyawar magana husnul kalam 46 ta'atullah 47 ta'atul rasul 58 akwai kasratu sujud yawaita sujjadodi ga Allah akwai salamatu sadr zaka samu zukatanmu alhamdulillah akwai na sittin shine luzumu jama'atul muslimin oke azumi yana kasancewa tare da jama'a gaba daya sallar ma tana kasancewa tare da jama'a gaba daya to akwai na fulfuli ka duba manzon Allah kullun da kullun yana kiyaye raka'a 40 tsakanin farilla da nafila farillu raka'a 17 sunanun rawatib kafin sallah bayan sallah raka'a 12 sai dai kai to akwai sunanin rawati da mun kashe su a ramadana hmm? kamar na nafila raka a biyu bayan magariba yawanci ba a yi da kuma na nafila raka a biyu bayan isha ba a yi ta ce ainihin mai Tarawiyi. to tarawiyi ya fi karfin sunanin rawati ne bai bi ba bai bi ba to sannan akwai sallan da raka a goma sha ɗaya 17 plus 12 plus 11 mana 7 plus 2 plus 1 ba 0 ba 1 plus 1 plus 1 plus 1 40 raka raka 40 kullum da kullum wadda sai sallallahu alaihi sallam don ka kara ga wasu kuma kusan guda goma ko goma sha sun kai hamsin ke salatu shiru raka a biyu salatu buha raka a hudu sunnatu zawal raka a hudu kaga goma kenan e eh, kafin la'asar raka a hudu kafin magriba ma a biyu kafin isha ma raka'a biyu to kaga rakoyin da zaka yi a rana sun kai hamsin da in zaka mayar da bayan azhar raka'a hudu to za su iya cike maka kusan raka'a 60 kenan kuma sun yawa ko ya kamata daidai abin da muke a cikin ramabana karigo bayan ramabana. to Allah mai gima da kuka sa mu dace fi duniya wal akhirah Allah mai gima da kuka amfanar da mu da abin da muka muka ambata da kuma ibadun da muka yi cikin Ramadana da kuma ibadan da aka fara yanzu musamman na aikin haji da umara Allah mai gima da kuka karba mana ya datar da mu fi duniya wal akhirah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستبشرك أتوب إليك alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته